شين اللحم وضروء المحل وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربك قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا دنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi biyu ga watan sabar hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina da shekara 1442 wanda ya daidai da ashirin ga watan Septemba shekara ta 2020. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka, markazu salafiyya wanda wannan cibiya take namba 46 titin majalar da yake tudun Zaria. a jihar mu ta Kaduna a kasar mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwar mu ya dakatar da mu zuwa ga alheran duniya da lahira ya Allah muna godiya ta musamman godiya wacce ba ta da farko ba ta da ƙarshe da ka raya mu ka ja kwanan mu har ga mu bayan watanni masu tsawo mun dawo za mu ci gaba da karatunmu na littafin akhlaqu hamalatul qur'an na al-imam abi bakr al wanda wannan shirin ko wannan majalisin shine majalisi na takwas muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shawar fahimta ga abin da zamu karanta ya ba mu ikon tasirantuwa da shi ya ba mu ikon ciro abin da muke karantawa daga duniyar ilimi da fahimta zuwa duniyar aiwatarwa da aikatawa kuma idan mun aikata muna roƙon Allah subhanahu wa ya karɓa mana kafin mu ci gaba yan uwa eh, a daidai wannan gaba za mu yi amfani da wannan dama ma sarki mai martaba addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka makwancinsa ya gafarta masa ya lullube shi da rahamarsa Allah ya sadar da shi da alkhairan da ya tana dan mabayinsa na kwarai babu shakka rasa jigajigai jagorori a cikin al'umma matsala ce mai girma kuma darasi ne mai zaman kanshi mutuwa ta kowaye ko ta kwaro ce ko ta dabba ko ta kwaro ne ko ta dabba akwai darasi idan a gabanka tana gani gashi dabba tana rasuwa misali ko tana mutuwa so ballantana rasuwar mutum ballantana ko mutumin da yake da faɗa a ji ko yake da wani matsayi na musamman a cikin mutane babban darasin da za ka samu idan wani mai jagoranci ko mai dukiya ko wani babban ya rasu ka gane cewa a mulki da kuɗi da iko da matsayi in wani mai matsayi ne a fagen ilimi da iliminsa ashe duka layu ne milal mulki shay'an ba ta hana mutuwa ko da da a ce za su ana da da kudinsa misali wanda ya rasu ya biya ya nemo likita ƙwararre wanda ya fi kowa ƙwarewa a ɓangaren likitanci a abin nan in wani magani ne na musamman mai da tsohuwa yarinya to yana da kuɗin da zai ciya idan mulki ne ita akwai amma ina masu mudawi wal mudawa zai jalaba dawa'a wa a wa man ishtara matal mudawi kamar yadda mai hikima yake cewa matan mudawi ne maganin ba na likita kenan ya mutu dole zai mutu wal mudawa da wanda za a yi masa maganin wallabi janabar dawa a wa ba'ahu wa manistara da wanda ya yi imkotin maganin mai shago ne a mai shigowa da shi daga china ne ko daga indiya ko ma daga ina ne duka za su mutu wa ba'ahu ai wallabi ba'ahu da mai siyarwa kaga da mai oda da mai siyarwa da distributa da mai sayar da ɗaiɗaiɗai sannan wama nishara da ɗan saƙon dole sai sun bar duniya kullum man alaiha fan wa yabqa wajen rabbika bil jalali wal ikram dan uwa duk sanda ake rasuwa ko wani ya rasu to an ƙara ba ta uzuri ne kuma an ƙara yanke mata hanzari uzurin da aka baka shine ba kai ka mutu wallahi Allah ya tsaka ka da ba kai ka mutu ba shine an baka uzuri ma'aziratan ila rabbikum ma'ana uzuri Allah ya baka an ɗaga mata kafa da ba kai ka mutu ba kuma ba abin da ka cancanta a barka saboda akwai mai aikin da ya kinta na aikin alkhairi kuma ya tafi kaga ashe ba shine ma'aunin ba sannan ah, an ba ta uzuri sannan an yanke maka hanzari da aka ƙara baka damar numfashi idan kana kan wani kuskure ka gyara ka tuwa shi yasa duk mutumin da rasuwa ko mutuwa ba ka ishe shi wa'azi ba to bushewar zuciyar shi kar kai bushewa ba ka san da me za ka yi mai wa'azi ba kuma ya fasikantu mutuwan nan ba labarin da kake ji ba ba kuma karantawa ka yi a wani littafi ba ka gani ka je jana'iza ka tsaya a kabari ka yi kaza ka yi kaza ka yi zuwa ka yi yau ka kullum haka ake sannan har yanzu bai isa ce an karya bucewar zuciyar dan adam ya nan suna karin suna a gaban Allah ya ce ya ci ba akwai wasu shekarun da zarar an faɗe su baka san gani ba kai ka san baka na. mu ba wanda yadda mu dai ba amma yanzu misali da an ce maka nan da shekara goma an Allah da muna nan to ashirin fa an Allah da ai muna nan ai lokacin ma na haɗa kaza kenan na gama to talatin fa to arba'in fa sai ka ji network ya fara fluctuating mutum ya fara to eh kaza ai lokacin kuma da tabarau da sanda muke to hamsin fa sittin fa ba ka san dai fa amma yanzu kana faɗan cewa ba ka nan saboda ne saboda sunnar Allah ce a bayan kasa to in mutum ya gane wannan wanda ya fi kowa hangen nesa wanda ya fi kowa basira wanda ilimin shi ya fi na kowa masa amfani shi ne wanda zai hango abin da yake da yakinin zai faru ya masa tanadi domin ya samu hutun gobe wanda ya fi kowa basira da iya tattali za ka ga wani yanzu ya mallaki ta za a ce ai wani ya iya tattalin to tattalin gaske shi ne kai tattalin duniya domin ka samu arzikin lahira saboda wallahi azim duk wani abin da mutum ya mallaka duk ilimin da mutum ya tara duk dukiyar da mutum ya tara duk ko ne mutum ya samu in dai bai taka ko bai shiga cycle din mufli gobe da gobe kiyama ba to ba abin da za su amfana da shi shiga saikin ko da'irin waɗanda Allah ya yarda da su ya ji kansu ya karɓa ayyukan su shi kenan ba ka da wata matsala mu kalli hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce wanda manzo Rahman sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi an'ami ahli dunya za a zo da mutumin da yafi kowa jin daɗi da fantamawa a duniya in aka zo da shi dan wuta ne fa yuhu masu sai a tsindula shi tsindul haka a cikin wuta أتروش هل مر بك نعيم قط هل رأيت خيرا قط كاسا جبني إما كاسا الخير كاسا وجو الولاء تدي ما سنسى دمي إيه وانن كمه وتكلمة جأنا وانكما يفقوا وحلا ذا شر أئي تلوتي ذا مسألة أرأيوان معنى دبا مسنش بكي لن دمسوا وانن مسنن بكي saboda kai dai idan ka bai taba ganin wanda ya fi kowa wahala a duniya ba ni ma ban taba gani ba to ashe duk ba mu bane ke to za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya da talauci da duk wata matsala shi kuma idan aka tsingila shi a aljanna haka tsumbul aka ciro shi za a ce ka taba shan wahala ka san wata wahala ce ne kuma wahala ne matsala ne talauci bai san su ba naturally deleted an yi deleting wannan pejin din gaba daya to wannan matsayin wannan falalar ita ce ya kamata wa fi zalika na yatanafasul mutanafi wallahi abin duk abin da ka rasa in ka more ka samu dacewa da rahamar Allah baka rasa komai ba kuma daga cikin agurguje ma'aunin da zan bamu dan uwa in kana so ka gane tafiyar ka zuwa ga Allah ya take a wani ma'auni take a wani minjani take ka rika kallon ka da yanka ya take jiyanka da yau ɗinka ya take idan jiyanka da shekaran jiyanka ta fi kyau to in mutum bai sa'a ba a haka zai ta sauka ne kenan idan yau ɗinka da gobenka kullum tana saboda me dalili shine kullum shekarunmu suna karewa ne to aikin alkhairin ka karuwa suke yi ayyukan alkhairin ka karuwa suke yi alaƙarta da Allah karuwa take ko ko raguwa take ma'auni ne mai sauki wannan kowa ya auna kansa a irin wannan ma'auni idan ka ga tana ta raguwa to alamar cewa akwai matsala ce idan kuma alakar karfi take yi tana ƙara kusantar Allah subhanahu ta'ala ne to alama ce da take tabbatar da cewa kullum ci gaba za a samu ci gaba na alkhairi a gurguje daga cin abin da ya kamata mu faɗa a ƙarƙashin wannan gaba shine yan uwa kowa yana da wani tsagero ko wata matsalarsa amma mutum ya yi ƙoƙari ya kamanta ya kasance kullum kana rage sabon Allah kullum kana rage eh, abin da zai kawo maka matsala eh, ya ce kawo ma alaƙar ka matsala tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka yi ƙoƙari ka zama kyakkyawan misali a galibin al'amuranka a gidanka ne iyalanka zama suna alfahari da kai saboda wasu kyawawan ɗabi'u da kake da shi a anguwa ne a jama'a ne a abin ya kasance dai kana kokarin kamantawa ba ina nufin ka yarda da mutane saboda irba'un nas ko riba nas la yatul subra ba za ka yarda da mutane ba amma a akalla a samu alhadithul hasan shi yasa wani hikima yake cewa dan dore ko wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a kowa da kake gani a doron ƙasa a bayan ƙasa labari ne ma'ana wata rana za a zauna a wata majalisa ana firarsa to kai kokari ka zama abin tattaunawa ne kyau nisan da aka ambaci sunanka hakanan daga cin abubuwa masu muhimmanci a wannan gabar shine dole ne dan adam ya rage ma kansa shagaltuwa da wannan rayuwar duk abin da mutum ya san cewa zai shagaltar da shi zai mantar da shi farkin da yake kai so kan da shi manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya kwanta bayan sallah ko bayan babin nan a masallacinsa mai albarka umar radiyallahu anhu ya shigo ya tarar da shi da manzala su sana ya tashi sai umar radiyallahu anhu ya ga layin tabar wanke su ko abin da ya kwanta ya fito a fuskarsa tabar markaba ko sai umar ya kashe da kuka manzon rahama ta sana ya ce me yasa ka kuka an kira rasulullahi na ga su kaisar da kisra da waɗannan manya-manyan masu kawo ma addini eh, barazana kafaran da ba su imani ba ga su suna kantama suna walwala cikin dukiya mun kuma ga shi mu ne da imani da musulunci amma ga talauci har ma abin da za a kwanta ne taushi babu zara ma sakana ya ce yi damuwar ta umar a ba su duniya maramin muku ko mu samu lahira sannan misali na da misalin duniyan nan kamar matafiyi ne wanda yake cikin tafiya yana kan tafarkinsa inda zai je ya je wani gari sai kamar ka ya da zango ka ce bari in tsaya sha mai ba to ka taba ganin wanda daga tsayawa shan mai ya fara siyan fulota a wajen ya fara gini daga shan mai misali haka akalla abin da za ka yi ka tsaya shan mai wanda zai sarki ne sarki wanda zai yi sallah a dan ci abinci shi nan a ci gaba da tafiya to haka ba duniyar yi wannan shan man da za mu tsaya in kana kuke tsaya in kana tafiya to shi ne rayuwar duniya gaba ɗaya abu na ƙarshe a wannan gabar shi ne yan uwa mu yi kokari mu tsarkake zukatanmu daga cin abubuwan da suke taimakawa wajen samar da kyakkyawar alaƙa tsakanin bawa da mahalicinsa shi ne tsarkin zuciya Allah ya kalli zuciyarka ya ga babu komai a cikina da gwalgwalo da datti wallahi abin wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi sai mai babbar rabo yake samun wannan amma kin yaki da zuciyarka duk wani datti duk wata matsala ka rika sarewa zuciyarka tana kawo maka matsala ka kana danne ta wannan ita ce jarumta ta gaskiya ka yi kokarin zuciyarka ya zama ko ugo ɗaya na datti babu dattin shirka dattin sabon Allah da sauransu sannan kuma dattin cututtukan zuciya hasada ne girman kai ne ita wannan ka narkar da su su tafi zuciyarka ta zama fara babu komai a cikin sai alkhairi babu komai a cikin ta sai san alkhairi ga mutane ne kasance in duniyar nan wani zai samu za ka ce Allah ya sanya albarka kuma har cikin zuciyarka duk wanda ya samu wannan zai yi mamaki yanda Allah zai ji al'amarin al'amarinsa wallahi ko a kasuwa ne idan wani kasuwancin shi yana haɓaka ka rasa gane da ni to kila daga ciki akwai sirrin akwai farin farar zuciya saboda babu yadda za a yi mutum ya kudurta alkhairi ga mutane shi kuma Allah ya dinga kawo mai matsala a rayuwa to in haka ne ina sakamakon kenan mun fahimta saboda haka mu zama masu fararen zuciya mu kyautata alakar mu da Allah mu tsaftace zukatanmu to a irin wannan halin ne duk sanda ajali ya zo mutum sai ya same shi a hali mafi kyau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya raya mu rayuwa mai albarka wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya ya yalwata kabarinsu ya haskaka musu kabarinsu kuma ya hada mu da su a aljannar firdaus yan uwa idan ba a manta ba a shirin a majalisin da ya gabata majalisi na bakwai mun fara karanta mukaddimar malam al'imam abubakar al'ajuri wanda tun daga nan sai aka shiga lockdown aka shiga hutun dole to ina jin mun karanta kamar shafi na farko na mukaddimar ta shafi na 35 kenan a nilobugu na za mu tashi a gabar da mai ruwaito littafin nan ya fara magana آه، أبو الحسن المقرئ الحماني يتي بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر ابن حفص المقرئ الحمامي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجر رحمه الله بمكة في المسجد الحرام سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال رحمه الله أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن, فنحن نحمده به الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه إنه ذو فضل عظيم وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا مالي ابو الحسن علي ابن احمد ابن عمر ابن حص المقري الحماني يا بام الاباي ولمالا متجتي انا الطريسي في وان شيني ينقل يروي في مكتاف بجمال موسى أبو الحسن hasan جميعا شاف دا يجباتا الطريسي في shi ne ya ruwaito mana wannan littafin daga malamin sahabul hasan al-muqri wannan yana nuna mana cewa littafin nan ruwaito shi suka ala tariqatul muhaddisi shi abubakar al-arjuri in muka duba za mu ga gaba tsarin yadda ya rubuta littafinsa littafi ne da asalinsa yana magana a kan abin da ya shafi ƙur'ani ko da ɗabi'un masu karatun ƙur'ani mahaddata ƙur'ani da mu gaba ɗaya sauran ayyuhan nasu amma kuma hanyar da ya bi wajen saƙa littafin hanya ce a na ɗariƙacin muhaddisi hanyar da aka naƙalto mana littafin ita ma an bi ɗariƙacin muhaddisin ne ma'ana ihtimami da isnadi da nakalto littafin kabiran an kabirin ko shaikhan an shaikhin wanda wannan ne yake ƙara martaba kimar littafi yake bashi matsayi na musamman yace abul hasan ali ibnu ahmad ibnu umar in muka duba za mu ga da shi ne na ƙarshen littafin da malam a gaba suna yawan ihmami da alkuna a ce abuwa ne kaza kaza a faɗi sunan shi a faɗi nisbarsa a faɗi kaza da sauransu wannan yana da matukar muhimmanci a babin riwaya muhimmancin sa shine yana mana maganin al-muttafiq wal muftariq ko al-muttafiq wal muftariq al-muttafiq اسما والمفترق شخصية wanda almuttaki an samu ittifaki a sunaye amma ko mutane ne biyu daban-daban to ko da an samu isma'il bin muhammad suna ɗaya to kila a nisbar a bambanta kila in an samu nisba da suna da sunan mahaifi ɗaya to kira a alkunya a bambanta shi yasa sai ka ji malaman hadisi da malaman riwaya suna kawo abuwa ne abuwa ne shi yasa ina jin suyufi ne ya واعني بالاسمى والكنى فربما واعني بالاسمى والكنى فربما يظن فرد واحدا توهما او كما قال yace wa'ani bi lasma wal kuna yace idan ka zo kana kokarin fahimtar ilimin hadisi da ilimin sauran ilimin muta waɗanda suke ihtimami da riwaya to ka ba harkar sunayen masu ruwaitowa muhimmanci saboda me ya ce farubba ma yuzannu shakhsun farubba ma yuzannu shakhsun wahidan tawahuma babu mamaki a ɗauka cewa mutane guda biyu ko mutane guda uku a ɗauke su a matsayin mutane daban-daban a ɗauke su a matsayin mutum ɗaya فربما يظن شخص يظن فرد عددا كي توهما واني بالاسماء والكنا فربما يظن فرد عددا توهما شيخ آه، آه، ابن حجر رحمه الله في نقبة الفكر يكي سوى ومن المهم معرفة كن المسمين واسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن وافقت كنيته اسم ابيه او بالعكس او كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم هكذا سواك ومن المهم معرفة كل المسمين يكي شادك سين أبوه ما سمهم من شائل من رواية الحديث سين معرفة كل المسمين كسن الكنم ما سسمها كسن الكنم وأسماء المكنين بكم سونا يم ما سأل كنيا يعني مثالي هنجو ka san sunan ibn Zurayj misali ka san sunansa cewa Abdul Malik ko kullum kana jin ibn Zurayj ba ta san sunan shi ba to ran da ka san cewa sunan shi Abdul Malik ibn Zurayj to inda ka ga Abdul Malik za ka iya ba a ce ibn Zurayj ba ka za ka hararo cewa ko shi ne ake nufi ko sannan kuma sanin alkunyar ke tana da muhimmanci wata rana za a zo ana nufin za a ambaci wani da alkunyarsa alkunyar bai shahara da alkunyarsa ba amma ya shahara da sunansa to kai kuma sunanka sun baka san alkunyar ibn hajar yake cewa wa man wafaqat kunyatu husma abihi kai kokari ka rika sanin masu riwaya ka tantance wanda wafaqat kunyatu husna abihi wanda alkunyarsa ta daidai da sunan mahaifinsa misali sunan mahaifinsa abdurrahman sai ya sanya sai ya sanya ma ɗansa abdurrahman kaga abu abdurrahman muhammad bin Abdulrahman sai ibn hajar yake cewa wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi aw kunyatuhu kunyata zawjatihi har na zawjatihi ma ta shigo yake cewa ka san a cikin malaman hadisi da masu riwaya wanda alkunyarsa ta yi zo daidai da alkunyar matarsa me dalili yana da muhimmanci a ilimin hadisi audil akad in ana tattauna a kan mace ce mai riwaya to cewa me alkunyar mijinta daidai ne ko ba daidai ba sai ce wa man nusiba ila abi ka san wanda aka nisabta shi zuwa gaba wanda ba mahaifinsa ba a cikin malaman hadisi ko masu riwaya akwai wanda ba a danganta su zuwa iyayensu ba ba a danganta su zuwa mahaifansu maza kamar Ismail bin Ulayya waye Ulayya mahaifiyar ce to in kana ji kullum sai ka dauka Ulayyan babansa ne to dole ka san cewa waye musbar eh, shi zuwa waye kamar su wannan su tabi'an nan Mu'az banu asra asra mahaifiyarsu ce amma za ka ji mu'awwad bin asra mu'ad bin asra to ka ga mahaifiyarsu ce dole ka san wannan ibn hajar yace wa man kafarat kunahu kai kokarin ka san wanda yake da fiye da alkunya guda ɗaya yanzu kamar ibn jurai da muka ambata alkunyansa kusan guda uku ko hudu abu abdurrahman abu Bakr. ko da yake abubakar so da yawa kin zama lakabi to amma abu abdurrahman abu khalid da wata alkunyar da bana iya tuna so kayi ka san alkunyoyi sai ce wa man nufi'a ila eh, eh, ila ghairi abi au ila ghairi ma yasbaqu ila eh, ma yasbaqu ila al-fahm yace da wanda aka nisabta tashi zuwa ga abinda ba shi ne abinda zai fara faɗuwa a kwakwalwarka ba me yake nufi kamar misali akwai abu mas'ud al-badri cikin sahabbai abu mas'ud al-badri me abu me al-badri ana me al-badri a a plain a in ka ji kana karanta tarjama to ake ce al-badri me ake nufi shahida badra to amma abu mas'ud al-badri ba haka bane shi sakana badran ne walan yashhad badran mun gane ya tsana a garin badar ne sai aka nisbata shi zuwa garin nisbatan ila suknahu bita kaga ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahm ko ko kuma ta bi kamar akwai abu khalid al-hazza cikin masu riwaya abu khalid al-hazza mai alhadda mai gyaran takalmi da burki ko to shi wannan haka ne ba haka ba ne al-imam al-bukhari kamar yadda yazid bin harun ya rawaito daga wajen sa yake cewa bukhari yana cewa bai yi wani abin da laisa lahu ayyu alaka yake cewa bai taba practice wannan sana'ar ta badukanci ko ta gyaran takalmi ba wa inna ma kana yajlisu bi jiwari al-hadda'in ya kasance yana da wani wajen da yake zama a majalisar masu gyaran takalmi shikenan sai aka nufin shi zuwa gare su kaga wannan au ila gairi ma yasbiqu ila al-fahm kenan so wannan ilimin hadisi da ilimin eh, rijal abu ne mai matakar muhimmanci mutum ya kasance yana kulawa da su malam yace mai riwaya yace eh, bi makkah fi masjid haram eh, sanata arba'in wa hamsin wa talatiniya kaga wannan ya baka fa'ida guda biyu fa'ida ta farko muhimmancin kaɗan a inda aka yi aka koyi littafin ko aka ruwaito shi sannan a wata shekara duka wannan wasu abubuwa ne masu muhimmanci yanzu ko kai ne kake fira da mutum sai ka ji yana ce ma ah, alhaji muhammadu ya bani labari a garin kaduna a daidai kofar gwamnan house lokacin muna fitowa muna cikin mota talent daga jin wannan za ka ce kai wannan akwai accuracy a labarin tunda har ya rike ma abin da bai da muhimmanci to ai labarin ko da yake isar ya isar zuwa garin ka dole ne an tace shi ya zama kuma tsaftatacce ne babu halku ko kuma babu rudewa ko mantuwa a cikin sa haka nan kuma ambatan shekara Eh, daga cikin a ilimin hadisi ko ilimin riwaya daga cikin fa'idar sanin <clears throat> shekarar da mai riwaya ya riwaya domin fifita tsakanin riwayoyinsu yanzu wani misali kila zai zo ya ce ya ji ya ruwaito wannan littafin daga ajori a maka misali shekara ta ɗari uku da hamsin shi kuma alhammani ya ruwaito hadisin a gaban malam ya karanta littafin a gaban malam shekara ta ɗari uku da hamsin da uku idan ka zo wa za ka fifita na mai hamsin da uku ne da ni saboda gyare-gyare shi ne na hamsin an yi wani abu da daga bayan malamin sai ya gane akwai wasu gyare-gyare da zai kara da toriwayar wannan al-mutaakhira muqaddima muqaddama ala al-mutaqaddima za a gabatar da ita akan wanda ta gabace ta da sauran dalilai da harkar nan na koma da akhlaqul hamalatul qur'an da riwaya nake karatu malam yace a haqqu masu fi hadith kalam fiyayyan abu mafi daraja wanda duk lokacin da mutum ya buɗe baki zai murza kalma abin da ya fi alkhairi ya kasance ya fito a bakinsa a tashin farko shine alhamdu li maulana karim godiya ga Allah subhanahu ta'ala majidincin al'amarin sai ce alkarim mai karamci yana so ya nuna maka daga cikin karamcin Allah ne Allah ya ilmantar da shi har ya samu dama ya rubuta wannan littafin wa afdalul hamd ma hamida bihi karim nafsuhu fiyayyar godiya fiyayyar godiya lamba ɗaya grade 1 wacce tafi kowace daraja ita ce godiyar da Allah ya yi amfani da lafazinta wajen yaba makanshi da gode makanshi me yasa Allah subhanahu wata'ala ya gode makanshi saboda ba wanda zai iya gode ma Allah cikakkiyar cikakkiyar godiya me yasa kuma Allah ya furuci da lafazin godiyar domin a haskaka mana hanyar da zamu bi mu gode masa idan ba dan Allah ya faɗan waɗannan kalmomin na godiya ba to ba za mu samu na fujjan da suka cancanci mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ga Allah ibada ce mai zaman kanta yana daga cikin taimakon da Allah zai magawa Allah ya azurta shi da yawan godiya hmm? wa qalilun min ibadiy shakur kadan ne daga cikin bayina inji Allah waɗanda suke yawan gode mu saboda darajar godiya da matsayinsa ah, har 'yan aljanna daga cikin abin da za su ta maimaitawa nan a wajaje daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari wa qalu alhamdulillahi alladhi أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله أزرتهم الله يسلم يا وجسم باين سواء لذاك قدوانا كرمر على الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله آه malam ya ce sanahnu nahmaduhu bihi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da irin lafazin da ya gode ma kanshi da shi saboda ne Allahu a'lamu bi nafsihi Allahu a'lamu Allahu a'lam bi ma yuhmadu bihi Allah shi ya fi sanin abin da ya cancanta a gode masa da shi shi yasa sai ya gode ma kansa da wannan lafazin kuma ya koyar da mu yadda za mu gode masa yace alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar ma bawansa littafi alqur'ani kenan bawansa kuma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa lam yaj'al lahu iwaja sanya ya kasance a cikin wannan littafi akwai wani tasgaro ko wata karkata ko wani gwaranci a cikin lafazinsa ba ko a cikin in aka ce yi wa dadi duk da ta misali a qur'ani an ce walam yaj'al lahu iwaja ko wani lafazi wanda yake da alaka da wannan ana nufin abubuwa guda uku ne ko hudu abu na farko لم يجعل له عوجا في ألفاظه لم يجعل له عوجا في أحكامه لم يجعل له عوجا في خطابه لم يجعل له عوجا في مضامينه wannan su ne ɓangarorin da ake nufi da lam yaj'al lahu iwaja babu wani karkacewa babu wata wani tazaro babu matsala ta ɓangaren lafazinsa har abada ba wanda ya isa ya ce to a ɗan gyara nan farji basara har tsara nun fujud ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير كما يبدا سما ان wajen kera ta da gina ta ba ka ganin wata matsala to wanda ya halicci sama shi ne ya furuci da qur'ani babu yadda za a yi har abada ka ga wani tasgaro ko kuma wani kuskure a cikin saboda haka لم يجعل له عوجا في ألفاظه ولم يجعل له عوجا في خطابه ليه دنبنتي فكان الفاظ خطاب أقول دنبنتي khitab lokacin da ake fuskantar da magana zuwa ga wanda ake fuskantarwa zuwa gare shi to duk wata magana da kaji an fuskantar da ita zuwa wani a cikin qur'ani to salo da lafiyar da ake amfani da su wajen isar da saƙon da yi masa magana babu wani salo a duniya da ya so lam yaj'al lahu aywadan fi khitabi wa lam Allah lahu aywadan fi tashri'atihi wa ahkami hukunce hukuncen da suke cikin qur'ani duka wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati hukunci ne hukunce hukunce ne masu wanda suka cika suka siffanta da adalci babu zalunci a ciki babu kuma tunanin cewa ina ma da kaza aka yi ba kaza ba sannan lam yadallahu aywajan fi madamihi haka nan kuma babu wani taggaro ko kuma matsala a cikin ɗaya abin da ya kusa sai Allah ya ce kayyiman kamar da muka sani a ƙur'ani za mu ci so da yawa a malamai suna faɗan alaƙa tsakanin ayar da ta gabata da wacce take binta fahimtar wannan alaƙar tana taimakawa wajen fahimtar ayoyin ƙur'ani alaka tsakanin alhamdulillah na biyan zana ala bai kita wa lamisa Allah ba yiwa da kayyinan shine akwai wani istisnani ne ghairu mazkur akwai wata tambaya in between a tsakanin ayoyin guda biyu amma ba an baci tambaya ba Allah ya ce wa lamisa Allah wa yiwa babu fata cewa a cikin to kila mai tambaya ce to in babu karkacewa to ya yake kenan sai aka ce qayyiman ne yi jira ba sun shi yasa aka ce qayyiman أي ولكن جعله قيما كما يقول أقوى قراءة شاذة وتأكر ويكيف تأبك ابن مسعود ولكن قيما لينذره أي لينذر بأسا ولكن جعله قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدن الله سبحانه وتعالى يا سني ون المتافي يا زما ديان أبو بوا كمرختا إن na ديان ɗayan ديان وزن أبو abin da أما دكرا fahimta amma ya zama ma'auni da za ta auna tafiyarka a kan tafarkinka zuwa ga Allah shine ma'anar kalima na biyu ya zama mai tsinta ka idan ka karkace ya zama shine zai dawo da kai na uku kayyiman ya zama wani final court da yake miƙa rayuwarka kamar yadda Allah ya ce ja'ala Allah bil ka'bata al-bayta harama qiyaman lin to da yawa sai a ta karanta a rasa gane ne qiyaman linnas qiyaman linnas daga cikin ma'anonin qiyaman linnas shi ne ka'aba spinal cord ce ta duniya ma'ana duniya za ta samu natsuwa ko tana samun natsuwa tana cin albarkacin ka'aba to al'umma ma ƙur'ani nan da yake bayan ƙasa yake tsakanin muna cin albarkacinsa su ne bayyana mun gane daga cikin ma'anonin da Allah ya ka'aba ta baita harama qiyaman ma'ana din da aka ce abu qiyaman ma'ana in ba shi kana zaune kenan to ashe ka'aba wani tsani ne da zai zaka taka ka hau ka je wani waje ta ina ta bangaren ka samu waraka daga cututtuka ta bangaren ka je kai addu'a ka ya kai nike kenan in kai addu'a haka karba ba a zaune kake yanzu kai nike to qiyaman linnas ko to haka nan shi ma qur'ani ashe duk wanda babu qur'ani a cikin rayuwarsa a zaune yake ba a miƙe ke ba kuma in dai ko mutum yana zaune ba zai hango birni ba sai ya tashi daga cikin ma'anan qayyiman da yin jira ba san duk wanda babu qur'ani a cikin rayuwarsa a zaunan ma kila ba a zaune a shimfiɗe yake duk zaman ma aiko da kashin bayan ka zai iya tsayar da kai so gwargwadon koyon da ke riko da qur'ani gwargwadon yanda za a samu daidaituwan da wa. Allah ya azurta samu da riko da qur'ani a cikin rayuwar Allah ya wannan littafi da muke da shi jama'a albarkar da ke take cikinsa ta wuce inda muke tunani ta wuce inda muke tunani ta wuce inda muke tunani akwai wani baturen kasan faransa jafet sunan shi na manta sunan mahaifinsa da wanda aka tana sunan shi kenan an manta sunan baban shi a eh, riwayan ibn hajar joseph yana daga cikin orientalist nan wanda suka san suke kokarin kawo matsala a cikin harkokin addini da sauransu yana da wata magana mai tsananin tsada yake cewa a library dinsa yake cewa akwai littattafai bil'ala thousands of books yana nan da su da yawa yake cewa amma duk lokacin da ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kunci ya karanta littattafai biyu ya gaji ya kasa samun nasuwa yana so ya samu walwalan zuci ya ce akwai littafi ɗaya da shi ne yake sama masa da wannan shine ƙwar'ani na haka ya faɗa ta zaune a majalisa tana ta hamma duniya ta maka kunci kwana uku ba karanta qur'ani to da kunci ya zo mata ban Allah wannan haka yake faɗa yake cewa yana da dubban littattafai amma wallahi ba littafin da yake samun natsuwa da in duniya ta masa kunci yana son ya samu natsuwa da walwalan zuci da natsuwa sai ce sai qur'ani ya ƙara cewa da a ce akwai littafin da ya kamata a ce duk an ganshin shi a yadda ya faɗa ya zama shi ne jagora ya zama na an cire masa an ɗaga masa tuta ya zama jagora sannan kuma a ce shi kaɗai ne littafin da a ce daga sama yake sosai da ya zama ƙwarhani waje a dubiha wacce fanata an fi tsohon bulman wa uluwa والحق ma shahidat bihi al'ada maki ka yi maka shaida ya ce kai din bai kai ne neman sai dai in ji ka ai ka gama da shi Allah ya sa mu dace saboda haka jama'a mai riko da Qur'ani a cikin Qur'anin nan akwai duk abin da kake nema akwai albarka daga yana muka samu wannan bayanin duka daga ma'ana qayyiman yanzu wannan kalmar ta qayyiman ta isa kai laccoci akan ta qayyiman bangarorin da suke bayyana cewa lallai ƙur'ani qayyiman ne a cikin rayuwa daga cikin ma'anonin shi ne supervisor wanda yake supervision wanda yake sa ido a ce ƙur'ani mai sa ido ne a kan rayuwar duk mai sa ido kuma in ka san ana sa ido a kansa za ka samu saiti za ka samu daidaito kaga kuma ko a cikin ababin tarbiyya ne duk da ba a sa mai ido kaga akwai matsala kenan to duk wanda babu qur'ani a cikin sa ba su bane sai ka cikin saboda shi ke yi komai da abin da ya ga dama ne kai fa mutafa kawai yi sa to kai kuma kin da malam ba kai ka halicci kanka ba wani Allah ne subhanahu wataala ya halicce ka to ashe akwai yadda ake so ka bi kenan yadda ake so ka yi yadda ake so ka yi ne kuma ya zo a qur'ani وذاك قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الله سبحانه وتعالى يتسوى عن فوكد وانا بالتاكي ne ya zama jagora ya zama mai tafarkin tsira liyunzira ba sun shadudan domin ya zama mai gargadi ga duk wanda bai bi tafarkinsa ba sannan wa yubashshira al-mu'minin yawma mu'minai bishara da da zai musu bishara bi alfamihi saboda haka shi kanshi qur'ani yana bishara da kanshi ma'ana yana mummuni bishara cewa shi daga Allah yake ku bi Qur'ani domin ku tsira amma ba wanda zai sami wannan bisharar ya ci gajiyarta ta sai wanda ya sukunta da wannan sufofin allazina ya maluna salihati suka yi aiki na kwarai to kuma daga cikin aiki na kwarai shine bin tafarkin shine ma aiki na kwarai bin tafarkin qur'ani da riko da abin da ya kunsa anna lahum ajran hasana akwai wani kyakkyawan lada na musamman da yake jiran su ma kifina fihi abada su masu dawwama ne a cikin wannan ladan da cikin wannan a cikin wannan matsayin har abada wani matsayi ne ake nufi matsayin jannatin da ke wa'idar muttaqin تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما تشين في أبدا أنا أنا مثل الجنة daga cikin abin da ya bambanta daɗin lahira da daɗin duniya shine duk wani daɗin da kake ji a duniya to a kwakwalwarta ko kaki ko kaso tana tunanin cewa akwai ran da ba za ka iya samun shi ba sannan an taɓa yin lokacin da baka da baka same shi ba ko kuma a cikin rayuwarka za ka yi lokacin da baka da shi duk isan mutum da ka idan ya samu kanshi a halin tafiya akwai abin da yana ji yana gani sai dai ya haƙura da zai samu ko kuma shekaru shiga abin da yake gani yana burge shi da yanzu ya zama ba shi bane amma aljanna ba ba haka take ba ukuluha da'imun wa dhilluha la maqtu'atin wa la mamnu'a da wa furushin marfu'a Allah ya azurta mu malam yace sai ambaci قدم الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya shi ne mamallakin abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai gaba daya sannan walahu alhamdu fil akhirah godiya gamammiyar godiya duk wani lafazin godiya na baki da zuci to a duniya ba wanda ya cancance shi mutlakan sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan a lahira ba wanda zai same shi sai Allah shine walahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakim al-khabir sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima ne kuma masanin abin da yake koyo ne ah, sani wanda yake bai da farko bai da kashi fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala masanin abin da yake kutsawa ya shige cikin ƙasa ne me yake kusa ya shige cikin ƙasa abinda tuntun dama an sa shi a cikin ƙasan waje alafi ha وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في ayyamin أيام a lissa'inin zinare da yake cikin ƙasa da kaza duka ma ya nuji ne man fetur iskar gas da duk komai da suke cikin ƙasa tagulla azurfa da duka waɗannan abubuwan da za a iya samowa ma ya wuce idan ruwan sama ya sako wani ruwa ne zai tsaya a sama wanne ne zai shige cikin ƙasa idan ya kusa ya shiga cikin ƙasa zuwa wani yabin ne zai tsaya a cikin ƙasa ƙwayan ƙasa guda nawa ne za su jike da wannan ruwan da ya shiga duka yana cikin ma ya daga cikin ma'anar ma ya wuce malam muhammadu zai je gonarsa ya shuka tun lokacin da ya siyo irin na wake ko na hatsi Allah ya riga ya a ilimin Allah ko a bayyane yake wannan kwayar ga daidai kasar da za a shuka ta ga daidai inda za a shuka ta idan an shuka zuwa wani mataki za ta shige cikin ƙasa sannan wa ma ya minha ko sannan da abin da yake fitowa idan hatsin nan ko nan da aka shuka ta a cikin ƙasa idan ta tashi fitowa zangarniya nawa za ta yi ƙwaya nawa za a samu waye zai ci sannan in ya ci awa nawa zai iya narke a cikin ta duka wannan details din ba details zane a wajen Allah ma'anan kada an ce details wani abu ne da duka abu ne kawai sanannen abu ne kamar kwaya ɗaya kawai o Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrij al-khaba'a ko alladhi yukhrij al-khaba'a wa uh, wa ma min as-sama min sama da abin da yake saukowa daga sama ne yake saukowa ruwan sama ne a'a umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ai wannan wahayi ne da yake saukarwa da cewa a dai da na ne ana kaza ana kaza to wa ma yanzu ne na sama sannan wa ma yanzu ne na sama ta'aruju al malaika wa ruhu ilayhi fi yawmin haka da haka da mala'iku suke hito wa ma yanzu ne na sama wa ma yaruju fi hada abin da yake yin sama wa ma eh, yaruju fi saman zai iya zama sama tamu yanzu misali to da abin da zai tashi ya sama da abin da kuma zai kutsa ya je sama ta daya sama ita wannan sana abu ne sananne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa huwa rahimul ghafur to a ka'ida Allah ya ce shine mai ilimi ko mai gafara ba ya fi kamata a ce wa huwa alimul khabir ban tunda ana magana akan ilimi ne ya alamu ma ya niji ko sai a ce wa huwa alimu bismillah me yasa aka ce wa huwa rahimul ghafur dalilin da yasa aka ce wa huwar rahimul ghafur wallahu alam in aka ce maka ka bada dalili ɗaya tal za ka iya samo dalilai da yawa amma inda za a sa ka a kwana a ce ɗaya kawai ake so to guda ɗaya da za ka faɗa shi ne alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min samai wa ma ya fiha wannan waɗannan sufofi ne na Allah masu firgitarwa masu tayar da hankalin da sauraro Allah duk ya san wannan abin sai ka firgice hankalinka ya tashi to sai aka ce wa uwar mai rufu shakura munka duk wannan ilimin ba na zalunci ba duk wannan ilimin na tausayi ne duk wannan ilimin na kai ne duk wannan ilimin a shirye ake yin ka ne mu gafarar Allah ai maka gafara wa huwa rahimul ghafur yanzu idan ma'aikata md eh, ko gmd ko wane darakta ko waye ko minista ko waye a wata ma'aikata ya zama na duk ya san abin da yake faruwa a cikin ma'aikatar ba su da zaman lafiya ma'aikata ko saboda keke da keke da za a kaji to amma allah ya san komai to amma sai ya tukunta da rahuwar rahimul wanda wannan shine wallahu alam dalilin da yasa aka rufe wannan ayar da cewa wa huwa rahimul ghafur malam sai ahmadu hu ala tawatir ihsanihi wa qadim ni'amihi ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomin sa da kyaututtukan sa waɗanda suke bibiyan juna wanda ba sa karewa hamda man ya'lamu anna maulahu al-karim 'allamahu ma lam yakun ya'lam godiya ta musamman da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala jinjinawar wanda ya san cewa Allah mai karanci majibincin al'amarinsa ya sanar da shi abin da bai sani ba wa kana fadluhu alayhi azima kuma ile falalar Allah da baiwarsa da kyautarsa mai girma ce ga bawa wannan ne malam yayi anan ittibasi kenan yayi ittibasi kana cikin magana sai ka ba tare da ka ce kala kaza kaza kawai sai ka sadar da maganar ka da wata ayar ko hadisi wannan yana nuna gwanan cewa wajen iya magana yana nuna kawa eh, eh, gwanan cewa wajen kawata magana sannan yana nuna cewa ka san maganar da kake yi sannan ka iya lalubo abin da zai taimaki maganar ka shi yasa a ilimin balaga wannan ana kiransa yana zuwa a cikin babin eh, ilmul badi ne ilmul badi kamar ka ce external features decoration na na fuska ma'ana ga kalma ta faɗa to me zai tsawata ta to shine al-muhassinatul shine ilmul badiya a ilmin balaga duk wanda ya san wannan maganar shi zaka ji tana da wani amo mai daɗi saboda ya iya samo kalmomin da za su iya kurdadowa ko su saɗaɗa cikin zuciyar mai sauraro eh, ilimi ne mai muhimmanci a cikinsa akwai su ibak nan su jinas sajari duka a karkashin ilmin bari suke kuma ko a qur'ani misali akwai inda in ka gano su za ka gane tasirin su wajen tasirin wannan ilimin wajen yadda aka gina kalmomi aka gina ayoyi da jimloli misali a cikin wannan ilimin akwai raddu as-sadr raddu al-ajz ala sadar shi ma na da cikin ilmin babi ma'ana kai magana farkonta ta koma zuwa karshenta ta babu lafazi misali ah, wa tafsan nasa wallahu ahaku an tafsahu an buɗe kalman da jumlar wa tafsha an rufe ta da tafshahu ta wannan gwanan cewa ne ah, ah, abin nan wajen iya magana sannan daga cikin babin abin da ake tattauna a wannan ilimin na gadi akwai hikmat tafsir iya tsara magana daidaita magana kamar misali yanzu a Hausa ka ce na je kasuwa na siyo riga na ba da ɗinki in ka lura duk kalmomin daidai suke zuwa na je kasuwa na siyo riga kamar adadin harfan ma ɗaya ne ko to in ka zo kana magana cikin sauri kana kula da wannan yana nuna ta iya magana kenan akwai a cikin akwai su so da yawa da yawa a cikin adabin larabci zaka ka ji wani mawaki misali kamar ya ce hammalu alwiyatin habbaku audiyatin ko kaga hammalu alwiyatin habbaku audiyatin shahadu andiyatin min jaishi jarraru kaga ai kusur taksi mai iya raba magana hammalu alwiyatin mai iya daga tuta ne sannan habbabu audiyatin sannan mai iya jangarawa ce kwazazzabo ne idan ana yaki sannan shahadu anjiyatin idan ya zo majalisa za ka san ya zo saboda iya maganarsa sannan ne dai shi jarraru ya iya jan ayari ko tawagan yaki kaga kalmomin za ka ga daidai ne kamar suna da wani sam a ilimin ilmin aswad sannan a ilimin magana maganganun nan da muke yi kowane yare yana da sautin da yake isarwa zuwa kwakwalen mai sauraro amma saboda yanayin lokaci bari mu tsayar da sautin da kuke ji a daidai nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mun zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu ya azurta mu da kyakkyawan fahimta ga wannan ilimi ne albarka kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته